من الشيطان الرجيم من حمزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المعتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالعبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب المساء والصباح أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala cikin nufinsa da ikonsa da wasa ya nuna mana yammacin wannan rana ta juma'a goma sha biyu a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga mahaifarsa birnin makka zuwa birnin madina shekara 1440 wanda ya daidai da goma sha bakwai a watan biyar na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar mahanoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta uku suratu Ali Imran za mu tashi akan aya ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا والصابرين والصادقين والقانتين na والمستغفرين بالأصحاب Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ambata mana sifofin bayan Allah ahlul iman wanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala suka yi imani da kadaitarsa suka yi imani da cancantar abauta masa shi kadai kuma suka yi tawassuli da wannan imani nasu da neman gafar Allah subhanahu wata'ala da rufin asirinsa da suturta zunubansu duniya da lahira tare da samun yafiya bangiji subhanahu ta'ala ya faɗi irin addu'o'i da waɗannan bayi nasa mominai suke yi suna cewa Dina ya kuru na rabbana na amanna suna cewa ya halikuna ya mujiduna wa ya rabbina na amanna momin yi imani Mai yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah mun imani da kaɗaitarka faghfir lana ya Allah muna tawassuli da imaninmu faghfir lana kai mana gafara ta zurbanmu ka suturta mana zurbanmu duniya da lahira kai mana yafiya da gafara waqina azaban sannan ka kare mu daga azabar wuta sannan ubangiji subhanahu wata'ala aya ta gaba ya ambaci wasifa ta waɗannan ma'abuta imani da yadda suka sifanta da alhashe wadda ra'atu ƙasƙan da kai ga Allah subhanahu wata'ala da tsoron Allah subhanahu wata'ala da miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala da roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa da sifofinsa wanda suka cancanta a roƙe shi da su wanda ya umarni a roƙe shi da su domin ubangiji su subhanahu ta'ala ya tabbatar wa da kansa kyawawan sunaye da sifofi kuma sai ya umarci bayansa in za su roƙe shi suna son su yi tawassuli na haƙiƙa tawassuli na shari'a su yi tawassuli da waɗannan sunaye na ubangiji kyawawa tsarkaka yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ya tabbata ga Allah kyawawan sunaye wato al-asma'ul husna kyawawan sunaye da sifofi madaukaka in za ku yi addu'a an za ku roki Allah far'uhu biha ku roke shi da waɗannan sunaye sunayen da Allah ya kira kansa karka kira Allah da wani suna sai sunan da Allah ya kira kansa ko manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da wannan suna Shi ne sunan da ya cancanta ka kira Allah da shi ka roƙi Allah da shi karka ƙafo sunan da ba na Allah ba ka kira Allah da shi ko ka haɗa sunan Allah da na Bala'iku da na aljanu ka roƙi Allah da shi ka ce ka yi addu'a ko ka ce ka yi tawassuli ko ka ce ka yi kaza kaza ka roƙi Allah da sunayen Allah kyawawa tsarkaka shi isa Allah maɗaukakin sarki ya alkawari na narko na azaba ga mulhidai masu ilhadi ilhadi shine karkatar da sunan Allah ko addu'a ko ibada ba da sunan Allah ba ko addu'a ba da sunan Allah ba Allah ce wazarun lazina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malu ku kyale ahlul ilhad ma abuta ilhadi masu gaya wa Allah sunan da ba nasa ba ko kautar wa Allah sifar da take tasa ko sifar tashi da sifar da ba tasa ba ko ambatansa da sifa wacce ba tasa ba subhanahu wata'ala alhalin ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta da sifa ta jalala da kamala da azama da ɗaukaka subhanahu wa ta'ala in za ka kira Allah subhanahu wa ta'ala ko za ka yi addu'a ka roƙe shi da kyawawan sunayen sunayensu tsarkaka irin wanda ya kira kansa da su ko manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da waɗannan sunaye ka allaka ko ka rataye ka. kan wannan addu'a da waɗannan sunaye kamar yace Allah yake yaban bayinsa a nan da yace suke roƙonsa su yi ta wasu ni da kyawawan ayyukansu kamar imanin da suka yi da mai ƙauya ga Allah subhanahu wa ta'ala su nemi gafarar zunubansa kada ka roƙi Allah da sunaye na shirme ko sunayen da Allah bai kira kansa ba ko waɗansu maganganu wanda ba su da asali a shari'a maganganu ne ba su da asali a alƙur'ani ko a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai wani kulungotanka ko kullakullanka ka ce addu'a ce ko ka ce jalabi ne ko ka ce dafa'i ne alhalin jalabin da kai ko dafa'in ya kauce wa shari'a ko ba a kan tsari na shari'a ba ka samu wani surkulle ko waɗansu maganganu na shirme ko sunan aljanu da mala'iku ko maganganun da ba su da ma'ana da larabci ka ce kana addu'a da su kana roƙon Allah kana cewa ƙarƙadan dahdah sharahi ya ba baka san me ka ce ba baka san me baka ce roƙon Allah kake girgidi mirgidi goga ɗan ka ce wai roƙon Allah kake san fasantu sannu musannu san. ka ce wai roƙon Allah kake ko addu'a kake ka ce sakandamai ne duk waɗannan saƙo ne ilhadi ne bayan yau wannan Allah ya ce waƙarun da zina shi fi sama’ihi sau ji zaura ma karu ya amalu ubangiji ya ci gaba da amfata sifofi na kamala da jamala wato na waɗannan bayan Allah muminai Ubangiji subhanahu ta'ala ya ambace su da as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal bil ashab ubangiji subhanahu wata'ala ya ambace su da waɗannan sifofi yace as-sabirin su su mu'minai ahlul iman su as-sabirina ne su ne masu haƙuri ma'ana alladhina yasbiruna ala qada'illahi wa qadrihi wa ala ahkamillahi suna da juriya suna da haƙuri akan abin da Allah ya hukunta musu ko ya kaddara musu malamai sun raba wato ahdus sabri wato zuwa kaso uku wanda Allah yace ce as-sabirin waɗannan as-sabirun malamai sun kasa su kaso uku suka kira ma'ana kaso na ɗaya na farko na sifar asabiri a alaha wa afdaluha asabru alama a lahi sifa ta farko ta asabiri ta farko ta koli ita ce masu juriya a bisa ɗa'ar Allah duk abin da yake na ɗa'a ne na ibada ne ga Allah ba sa jin nauyi ba sa jin damuwa ba sa ganin kunci yanzu nan na fito daga sallah a azhar ko da asar gashi an kira sallah ga yanzu masallaci zan kuma yan sallah zai a su ba sa jin kunci ko damuwa cikin da'a Allah ko yaushe suna da'a ga Allah tare da so da sha'awa da ƙauna suna ganin ayyukan da'a su ne abin da Allah ya halicce su dan shi shi ne kuma za su yi Dan ya fita daga masallaci ko ya zauna masallaci daga sallar azhar yana na sallar la'asar baya damuwa ko ya zauna daga asar zuwa magariba yana kiran sallah baya damuwa ya san cewa cikin da'a yake cikin ayyukan alkhairi yake in ya samu dama ya sadakar da wani abu saboda Allah fata yake wata dama ta ƙara samuwa irin wannan ko fiye da wannan ya ƙara yin wata idan ya yi aiki na nagarta na ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ya jiji da kai ko alfahari yana jiran Allah ya kuma ba shi wata dama da zai iya wannan wani aiki makamancin wannan na ɗa'a yana cikin juriya a bisa ɗa'ar Allah ba ya damuwa ba baya kosawa ya gajiyawa cikin duk abin da Allah ya farlanta masa na farilla ko na filfili. sannan har yau sifa ta biyu ta asadirina shine ma'ana mutane ne masu yin asabru amma asiyatin lahi ba su juriya da haƙuri gabanin saɓan Allah saɓan Allah ta ba'ira da saka'ira kai mutum kai ɗan adam wanda Allah ya halitta maka wata zuciya zuciyar da Allah ya kira innan nafsa da amma ku so ita zuciya kullum umarni ko horon ma'abucinta take da ya aikata mummuna ko ya yi ba daidai ba saboda irin wahayin da shaitan yake kawo mata don haka amma ka jure baka bi umarnin zuciyarka ba baka aikata ma'asi ba kana aikata abin da za ka samu sa'ada da alkhairi ka yi haƙuri ga barin wato saɓan Allah ko ga barin aikata alfasha shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da Imam Bukhari ya kawo ya yabo waɗansu mutane bakwai yace sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la da illa dhilluhu sai su lissafa fasu kamar haka yace imamun adil yace wa shaqun nasha'a fi ta'atillahi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه hadisi ne da babu bukari ya kawo shi a kitabun azhar babu man jalasa fil masjid yantaziru salah Babu bukari ya kashi a wannan babi Babu muslim ya kawo shi a kitabun zaka babu fadli infa'is sadaka wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wato lissafo mutum bakwai yace ranar tashin alkiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwar al'arshi ranar da za ka ga mutane a cikin gumi wani guminsu ya ka masa kirji wani iya cibiya wani sau wani guminsa ya ka masa iya wuya wani guminsa ya rufe shi ga baki ɗaya an safko da rana kwatankwacin tsawon mil ɗaya tsakaninta da kawunan ‘yan adam bayan a duniya tsakanin wato kawunan 'yan adam da mutu da rana mil miliyan 90 ne da dubu uku da wani abu lanna an sauke ta an rage mata tsawo kamar area ta dawo tsakaninta da kwakwalen 'yan adam wato matafimar da yawa kwakwale suna tafasa kuma ba irin wunin ka bane na duniya wuni ne wanda Allah ya kira wa inna yawman inda ga ka alci sanatin min ta uku. wani ne wanda yake da tsawon wato kwanaki irin kwanaki da satuttuka da watanni da awoyi da shekaru kamar irin wato shekara dubu irin wacce kuke kirgawa ana tsaye ana jiran hisabi a farfajiyar alkiyama rannan babu wata inuwa sun inuwar Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda kaga a wannan inuwa Allah ne ya kai shi a bisa cancanta babu wani mai lema ko inuwa ana tsaye cikin wannan yanayi ubangiji maɗaukakin sarki kanzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mutum bakwai zai sa su cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ya lissafa na ɗaya ce imamun adil shugaba ko jagora adili wanda yake wa mutane adalci wanda baya zalunci jama'a ko al'umma ko waɗanda yake shugabanta yana shugabancinsu akan gaskiya a bisa gaskiya akan abin da yake daidai da alkhairi da ka musu alkhairi da abin da zai zame musu alkhairi rayuwarsu duniya da lahira da neman wato huta wasu da kwanciyar hankalinsu ba tashin hankalinsu da firgita su ba ko azabtar da su ko tauye musu haƙƙi ko zalunci ko kusa ko makamancin wannan a'a wanda yake shakora ne adili yana ɗaya daga cikin wanda Allah zai sa a wancan inuwa sakamakon adalcinsa a jagoranci da ya yi na biyu sai manzan Allah ya faɗi matashi ne ya taso a rayuwarsa a kuruciyarsa yana da kuruciya da zai iya saba wa Allah ya yi komai ya yi dan abin da yake so ya yi na sako amma ya yi tsoron Allah wato ya koma ga Allah ya bi Allah ya yi da'a ga Allah maɗaukakin sarki ya rayu a kan haka har ya mutu shi ne mutum na biyu wanda Allah zai sa cikin wancan irwa na uku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutum na uku wanda yake shi zuciyarsa an rataya ta da masallatai kullum dikin da yake zuciyarsa tana masallaci me zuciyarsa tana masallaci jira yake kawai ya ji kiran sallah da ya ji kiran sallah duk abin da yake ya zubar ya daina ya tafi masallaci ba abin da ya fi so a duniya wato fiye da masallaci yana son masallaci yana ƙaunar masallaci shi ne mutum na uku mutum na biyu ya ce waro ilani ta haɓa fillahi istama alaihi wata farraka alaihi cewa mutum biyu ne suka haɗu suka haɗa abuta da ƙaunar juna amma ba don komai ba sai don Allah ba don suna ‘yan kasuwa ɗaya ba ko suna masu business iri ɗaya ko suna 'yan kwangila a wuri ɗaya ko suna ofis ɗaya ko suna ma'aikata iri ɗaya ko suna da wani abu wanda suka yi shiyarin tare da shi suke aiwatarwa a iri ɗaya a'a sun haɗu ne saboda Allah saboda ƙaunar Allah saboda a aƙida da kyakkyawar da kyakkyawar wato aƙida da musulunci akan haka suke haɗuwa akan haka suke rabuwa ba haɗuwa ce ta aiki na duniya ba ba haɗuwa ce ta siyasa ba ba haɗuwa ce ta makaranta ba ba haɗuwa ce ta kasuwanci ba ba haɗuwa ba ce ta kwangila ba haɗuwa ba ce ta abota ta sharholiya ba haɗuwa ba ce ta filin bol ba haduwa ce ta gidan sinama ba haduwa ce ta kallon kwallo ba haduwa ce ta dan dan kulab din ku daya ku dan Manchester ne shi yasa ya zama abokin ka dan Manchester kai ma dan Manchester kuka Manchester gaba daya a'a haduwa ce ta dan dan Allah dan Allah kuka haɗu saboda Allah kuka haɗu wannan shine mutum ko mutane na hudu ya ce wa rajulun na biyar da ato imra'atun za ta mansibin wa jama'ar mutum na wato hudu ko na biyar shi mutumin da wata mata mai makami mai girma mai kyau mai daraja mai kuɗi mai kaza-kaza ta kira shi zuwa ga ya alfasha da ita ya gaya mata cewa inni a kafin maha tare da ta kira shi ta rufe ɗaki ta bashi shi kuɗi ta ba shi dama ta ba shi ci da sha ta ba shi kaza kaza kyau kowa son wanda ya rasa ya ce inni a ba ya ce ai wannan sako ne ba zan saba wa Allah ba yana cikin waccan inuwa da kuma da biyar ko na shida wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminu mutum ne wanda zai bada sadaka ko zai ba da kyauta ko zai ba da agaji ga wani ya ɓoye sadakan nan da kyautan nan ta yadda wato hannunsa na hagu bai san wato abin da na dama ya bayar ba ko ya yi na hagu bai san abin da aka yi da na dama ba hannun hagu bai san me na dama yi ba wannan ba wai yana nuna in za ka yi sadaka ta haɗa da hannun hagu da na dama ba za ta karfi ba ba haka yake nuna ba yana nuna kinaya ce ta koyewa da ikhlasi cewa ka bawa da ko ka taimakiwa da ko ka yi sadaka da kaza ba ma wanda ya sani in ba shi wanda abin ya shafa ba ba fitowa kai gidan rediyo ka ce mun kama kungiya za mu taimakawa talakawan unguwanmu ko na gari ko suwa da suwa ne ko ran nan mun ba da kaza nan ma buhu mu muka raba nan ma kuɗi mu muka raba a'a kayi da tsanani ikhlasi a koye ba wanda ya sani sai waɗanda su abin ya shafa wannan yana ciki sai na bakwai wa rajulun zakara Allah khaliyan fafadat ainahu wannan shine na bakwai wanda ya ambaci Allah wato ba kowa yana zauna a daki ko yana zaune a faru, ko yana kwanci a ɗaki ko yana wani wuri shi kaɗai ya tuna Allah ya tuna girman Allah ya tuna azabar Allah ya tuna hukubar Allah ya tuna ra'amar Allah ya tuna tashin alkiyama ya tuna hisabi ya tuna waɗannan abubuwa damuwarsa suka kwararar da hawaye saboda cin tsoron Allah waɗannan su ne mutane bakwai wanda Allah maɗaukakin sarki kamar yadda manzan Allah ya faɗa wa wato suna cikin wato waccan wato inuwa sai na uku wato yanayin koma abuta haƙuri na uku waɗanda suka yi haƙuri ala akadarin lahil mu'adima wanda Allah ya ƙaddara musu wani abu da ya kaddara musu mara daɗi abinda da yake akwai rashin jin daɗi akwai tashin hankali akwai firgita na rashin lafiya ne ga shi rashin lafiya ba rana ba lokaci sai an kwantar sai an tayar amma bai taɓa jin damuwa ko wato cewa Dan me ya sabu kansa a haka ba ko ƙosawa ya sallama ga Allah shi ne mai shi shi ya ƙaddara masa wannan ko ya rasa wata dukiyarsa ya sallama ga Allah ya kowwala wa Allah ko wani lamari na tsoro ya tunkaro shi ya kowwala wa Allah Yayi yi haƙuri a kan abin da Allah ya ƙaddara masa na rashin dukiya ko rashin uwa, ko rashin aboki ko rashin amini ko rashin malami ko rashin kaza-kaza ya fawwala lamarinsa ga Allah bai saba wa Allah ba bai yi maganganu na ƙosawa ba bai yi maganganun da suke wato na haramun ba maganganun da za su jawo masa fushin Ubangiji dan ya rasa kaza dan ya rasa wani ko ya rasa kaza ko ya rasa abu kaza wato ya faɗi ya tashi ya tsalle ya ɗora hannu a kansa ya ce na mutu na lalace Allah haka za ka yi min Allah yanzu kaza kaza ya dinga gaya wa Allah magana a'a bai yi wannan ba bai ce kai cuna ba na mutu na lalace bai tashi yana tsalle yana faɗuwa yana marin kansa yana jan gashin kansa yana firgita yana yaga rigarsa ana rirrike shi ka yi haƙuri ka yi haƙuri yana nuna fushi ga Allah bai irin wannan ba a'a da musibar ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiu lillahi ma a'ata wa lillahi ma akhad ya ce na Allah ne abin da ya bayar da ba shi ya bayar Aka in ya karɓa kayansa ya karɓa ya fawwala wa Allah ya ji tare da akwai damuwa shi ɗan adam a halittarsa ya ci Allah ya halicce shi ba yadda zai wani abu na bakin ciki ya same shi ya ji bai ji bakin ciki ba zai ji bakin ciki ba wai laifi jin bakin cikin ba shi ne laifi ba a'a ba wai abu ya dame ka ya same ka da bakin ciki a ce in ka ji bakin ciki ka yi laifi ba ba shi ake nufi ba a'a kai wasu maganganu kana gaya wa Allah maganganu yanzu Allah yanzu Allah haka za ka yi da ni yanzu Allah haka za ka sauko da kaza gana gaya wa Allah maganganu wannan shi ne ba a so amma jin bakin ciki ko jin damuwa ɗabi'a ce da Allah ya ɗabi'anci ɗan adam da ita cikin dukkan abin da ya rasa ko abin da ya faɗo masa na tashin hankali ya ji damuwa ya ji firgici ya ji bakin ciki ya ma kuka ya kwararar da hawaye amma ba kuka na wa Allah na mutu na lalace ba ya daga murya ya yi tsalle ya faɗi ya yi mirgina ya birgina a ƙas wato ya ce wato ya yi asara ya yi kaza kaza wannan shi ne laifi amma don ya yi kuka ta wanda ya rasa ko ta abin da ya rasa kukan da yake ba irin wancan kuka na ihu na hayaniya na ɗora hannu a ka na kiran an mutu an lalace ba wannan ne kuka na laifi amma dan ya ji damuwa har yi kuka ba wannan ba shi ne laifi ba amma ya mai da lamari ga Allah ya ce inna lillahi mu asalinmu daga Allah muke kuma gare shi za mu koma kuma abin da ibayar nasa ne kuma abin da ya karɓa nasa ne sannan ya yi addu'a ya ce Allahumma ta ahtasibu musibati Allahumma ajirni fi musibati واخلف لي ko منها اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها dan haka yayi irin wannan addu'a Allah ka ballada ka saka mun ka ballada cikin wannan musiba ko bala'i da ya samu sannan ka mayar mun fiye da abin da na rasa ko ka mayar mun mamayin abin da na rasa shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa ummu salama lokacin da mijinta ya mutu tana kuka tana damuwa manzon Allah ya ce kice inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha tai wannan addu'a ta fada tana jin cewa ina za ta samu miji kaman Abu Salama miji ne mai son matarsa mai kyautata wa iyali mai tausaya wa iyali mai kaza kaza na alkhairi ga iyali amma manzon Allah ya ce ta yi wannan addu'a ta kuma yi da imani kuma ta ce Allah ya mayar mata fiye da abu salama da ta rasa sai ya zama gashi cikin zawarawanta sai ya zama mutum na farko sai nuna abubakar sai nuna umar sai gashi ƙarshen wanda ta aura manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu ta samu kamar abu salama ta samu eh ta samu khairan min abu abi salama ta samu wanda ya fi abi salama ta samu fiyayyen halitta ta samu mijin da ba da biyansa a duniya Shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan Allah ko manzo suka ce kai kaza in za ka yi karka ce bari in gwada ka yi da imani abinda za a baka ka ce bari in gwada wannan maganin basir ne mai tallan maganin basar a tasha shi da kansa cewa ake sai an gwada akan san na kwarai wanda ya rage ka gwada ko ka ji a jikinka ko ka ji daɗi ko rashin daɗi shi dai ya zare tsaron amma abinda Allah ko banzo ya ce a yi karkace bari in gwada sai ka karɓa ka yi da imani zancen bari in gwada wani abu ne wanda ba na Allah ko mazo ba ka ce a gwada ko za a samu dacewa a gwada ko kaza kaza amma lamarin a magani daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ka ce bari in yi ka sallama sai ka ga sakamako sai ka ga wato biyan bukata wajen ubangiji subhanahu wataala masu wannan sifa su ne as-sabirina sai kuma abu su ne asabiri su ne waɗannan sifofi suka sifanta da su sai kuma ya ce wasadiqina asadiqina fi aqwalihim waɗanda suke masu gaskiya magaskata cikin maganganunsu ba sa ƙarya ba sa yaudara in ya faɗi magana na ce babu ƙarya cikin maganarsa babu ƙarya cikin aikinsa babu ƙarya cikin alkawarinsa bayan aikin ma abin da ya faɗa aikinsa baya saba wa faɗarsa wato babu kuma riya babu kuma nifaka a ciki duk abin da ya faɗa zahirinsa da baɗininsa haka yake su ne as-sadiquna masu gaskiya tare da Allah masu gaskiya tare da bayan Allah masu ikhlasi ga Allah kuma muttabi'una li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yace shi ɗaya ne daga cikin al'ummar iya so ne na fatar baki ba so ne na a kiɗa a rakashe a yi rawa an gama so a'a so ne wanda ya haɗa da biyayya da koyi idan ka na son manzan Allah to ka haɗa kuma da koyi da shi yayai sallah kai yayai azumi kai yayai ibada kai yaye mu'amala kai yaye gaskiya kai yaye haɗu gaskiya kai yaye harkar kasuwanci da zamantakewa da duk wata mu'amala kai ma ka kamanta haka shi ne son da yake fitar da ma'abucin sai kai shi ga nasara sai sa wani malami ya ce laisa sha'aru an tuhibba inda ma sha'aru an tuhabba ba wai al'amarin ka ce kai kana son manzon Allah ba ai da saura ba a zo ta sha ba ba a gama ba lamarin kai ka yi abin da manzan Allah sai so ka shi ne lamarin ba wai kai kai da awar son manzan Allah ka tsaya nan ba ka yi abin da Allah da manzo za su so ka Shi shine dacewar ne wato cin nasara amma yana son manzon Allah kuma aikin ya saba na manzan Allah makaryaci ne mayaudari ne mahaici ne azzalimi ne mayau halin rayuwar ta gaba daya babu na kirki to san manzon Allah a nan fatar baki ba zai amfanar da kai ba tunda ba kai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba san ka bai zama na gaskiya ba sai sifa ta uku su ne alƙanitina alƙanitu shi ne mudirun litta'ati wanda yake dawwaba kan ɗa'ar Allah maɗaukakin sarki ala wajhul khushu'i ta fuskar kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da al-inabatu wal ikhbar al koma ga Allah da mai ɗauya ga Allah madaukakin sarki sune ma'ana wanda Allah ya kira ai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙumu lillahi ƙanitina lokacin da za ku yi sallah ku tsaya da Allah subhanahu wa ta'ala ku kaskantar da kai ka san sanda ka tsaya ka kalli alƙibla wato ka tsaya ne gaban Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kana munajati kana ganawa da Allah ka kyautata sallar nan ka halarto zuciyarka ka tsaya ka nutsu ka yi sallar nan ba tare da waɗansu abubuwa ko waiwaye-waiwaye ka so sa ƙeyarka ka so sa bayanka ka so sa kuwawunka ka yi gaba ka yi baya ka yi kaza-kaza ka karkatar da hularka ka yi a'a ka zamanto wato ka tsaya ka nutsu ba ce karka so sa jikinka in larura ta kama wato a kana sallah ka yi kabbara sai irin cinnaka nan da ake kira tuma da gayya sai tallata ma cizo a ƙeya ko a gindin kunne ya za ka yi sai ka dake ka ce wayo Allah a hankali a'a sai ka murje ka tsakkare ka so hura ce duk wata motsi da za ka yi da za ka kama ka maslahar gyaran sallah malamai suka ce ba laifi ba ne ya tsaye ta gallasa maka cizo ya za ka yi fatiha fatihar ma ai za ta je da gabje-gabje amma idan ka kawar da shi ka ɗan sosa sai ɗan rutuwa ta damu ba laifi ba ne bai shafi alkurutu ba ma'ana ƙasƙan da kai da kuma ɗa'a wa ƙumu lillahi ƙaniki Allah ya yabi wato mahaifiyar Isa alaihi salam na na Maryam ya ce wakanat min alƙanitina tana cikin masu ƙaskan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala in tana sallah ta san sallah take ba ga sallah ake kamar ruwa ba irin wato sallar ƙaton ko sallar mai ƙarfi wai ba yawa sai lada ita ƴar fakicin ko ƴar madina wai ba yawa sai lada sai mutum ya yi sallah a cikin minti uku ya gama sallar da asar kuma sai minti goma sha biyar yana jan carbi ko yi sallar da asar a birgin a minti uku ya tafi hannun tare da carbinsa a hannu yana ja a abinda aka nema aka wajabta masa sallar ko jan carbi da zai sallar bai ja carbi ba ya laifi da zai ja carbin bai sallar ba ya laifi wanne ne za a neme shi in bai ba sallar ko jan carbi to wanne kamata a fata lokaci a kai sallar ko jan carbin sallar ya kamata a fata lokaci a kai in ya so sai a ja carbin habbin kai bayan an inganta sannan ko amma ba inganta sannan ba kuma a inganta wato ƙaton carbin sannan sifa ta hudu ce wal munfiqina alladhina yunfiquna amwalahum fi ma su subhanahu wa ta'ala waɗanda suke ciyar da dukiyarsu cikin abin da Allah yake so in kaga sun ciyar da dukiyarsu ba aikin sharri ba ne ba aikin asha ba ne ba kuma aiki ne mummuna ba aiki ne na ɗa'a wanda Allah zai ba da lada nan za su sa dukiyarsu don neman yadda Allah suke za su sa dukiyarsu ta zakka su fitar ta taɗauki su yi ta sauran aikin alkhairi na infaki su yi gwargwadon ikonsu su ne almufuki na wanda Allah ya ba a nan sannan sai ya kawo sifa ta biyar ta ƙarshe ya ce wal mustafiri na bil ya safiru da Allah fi awakhiril laini kenan wanda suke istinfari cikin ƙarshen dare sun yi bacci can sulu sun dare nan na ƙarshe sun tashi daga baccin sun farka sun yi alwala sun koma ga Allah ba wanda ya san halin da suke sallah suke qiyamul layl suke nafilfili suke addu'o'i suke yawai yawaita istighfari suke a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace lokaci ne da ubangiji subhanahu wataala yake sauka sama ta ɗaya ta duniya yace dace saukar da ta dace da zatinsa subhanahu wataala yana kiran bayinsa yana ta yaduni fa astajiba lahu من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له yana ubangiji yana kira yana cewa wane ne zai roƙe ni wa zai kira ni ya faɗi bukata ya gaya min in ansa masa kiran sa biya masa bukatarsa wane ne zai roƙe ni yake son bukata yake son wani abu duniya da lahira domin shi Allah in za roke shi bukata kar ka roƙe shi ta iya duniya kaɗai haɗa da duniyar da lahira ce sa Allah ya kasa mutanen guda biyu akwai wanda shi duniya kadai yake roƙo wa minhum man yaqulu rabbana atina fid duniya, Allah ya ce wa ma lahu fil akhirati min khala iya roƙon duniya kaɗai an mulki yake so ya yi mulki kawai kun ko dukiya yake so ya dukiya kawai ɗan kaza duk abin da yake so makami yake so shi kadai yake roƙo a'a wannan Allah ya ce ba su da rabo a lahira amma sai Allah ya faɗi na biyu wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sune suke roƙon kyakkyawa a duniya suke roƙon kyakkyawa a lahira domin duniyar da lahira ta Allah ce ya ce wa inna lana lal akhiratu wal ula Allah ya ce lalle lahirar da duniyar ta ce sai ka roƙe shi duniyar ka roƙe shi lahirar ga baki ɗaya sai ya haɗa bin ya ka ba komai bane a maimakin ka tsaya a kan ɗaya ila ba ka samu ɗayan ba ma da ka tsaya a kai duniyar Ka yi ta roƙa Allah bai baka ba kuma lahirar dama baka nema ba a zo a yi asara a yi wato biyu babu ko uku babu a'a ka roƙi Allah a waɗannan lokuta lokacin wato a wato bin ashar ma'ana lokacin sahur lokacin da wato ya rage ɗan taƙi awa ɗaya ne ko awa ɗaya da rabi ko awa biyu ko rabin awa alfijir ya keto kai an same ka kana nafila wato kana nafilfili kana roƙon Allah kana neman aljanna Allah ya sifanta muminai ya ce kanu alilan minan laili ma ya wa bil ashari hum yastaghfirun Allah ya ce cikin dare kaɗan ne ke bacci baccinsu da daddare ba shi da yawa kai kana nan ka kwanta kamar mushen jaki ka wuni a kasuwa kana zirga-zirga ka shiga da ka kai ka kawo ka kulla wannan ka yi business ka yi kaza kaza ka nemi wancan ka karɓi wancan ka yi kayi na yi na kayi na yi a can ka karɓi kuɗin wancan ka sayo masa kaza ka ɗora kaza ka yi toliyar kaza ka yi zamiyar kaza ka yi cila adar kaza ka yi kaza ka zo da daddare kuma ka yi mushe kamar jaki ja'zariyun jawaz kenan sahamun fil aswaq jifatun bil layli himarun bin nahar aka sifar ka take wato wani mutum ne wanda ya wuce ya ƙetare iyaka ma'ana da himarun ne fil nahar da rana yadda ka san jaki haka yake kai da kawowa haka yake ya shiga nan ya fita ne neman duniya shi yasa bahaushe yake cewa Allah ya tsare mu da yin magarubar jaki an san magarbar jaki ko ya magarbar jaki take wa ya san magarbar jaki hmm? eh sai an nemo shi magarbar jaki ya wuni yana aiki a tafi da shi kasuwa a lodo buhunan gero a kawo a loda taki a kai gona a ɗauki wannan kaza a ɗauki ƙawari a ɗaure a kai wuri kaza a ɗauki kaya kaza a kai wuri kaza a kai tattasai wuri kaza da a kan jaki ya wuni yana wannan magaraba tana yi sai a kama shi a ɗaure ga magarabar jaki kenan labari bai yi kyau ba eh ya wuni yana zarga-zarga a rana magaraba tana yi an ɗaure shi to kai kuma kawo kana zarga-zarga kana neman abinci na za ka neman abinci daga ina kake neman abinci neman abinci neman abinci A ka ibadarka mu'amalarka neman abinci sallah ma ga ka kake a guje kana sallah ko wani yana sallah an bugo waya masu yan kaya sun zo sai ce assalamu alaikum ya ji an sa waya ce da Allah gani nan za mu gama sallah sai ya dawo Allahu akbar ya karasa sallah ya tafi saboda masu sayan kaya sun zo ya shiga sallah kuma an yi kafara amma ya warware an tsawaya sannan kuma ya gaya musu ɗan jira gashi nan yana zuwa gashi an halice shi dan kasuwa ko an halice shi dan sallah kuma khalaqtul jinna wal insa illa gudu. wayo wuta wata wato yatima tana sayar da goro ta bu masallaci ta yi kabbarar sallah an yi raka'a biyu sai mai sayan goro sai ya ya tsaya da ya tsaya shi alamar goro zai siya ko gyaɗa zai siya ta ce karka sa in da sallah ta ba siya za ka yi ba in siya zai yi ta dakatar da sallah, ce iya siya za a yi ta ce to ta je aka yi ciniki ta da ta ɗora a gani an yanke wato abin da kenan saboda abin da ka zamanto wato da ranar jaki kuma jifatun billai da daddare mushe kawai ka kwanta ka bare kana ta min shari kamar wato mushen jaki da safe kuma ka tashi ka koma a'a ana sa rayuwarka duk abin da za ka yi a rayuwa na halal ne ka bar shi iyakarsa kada ya ci maka lokacin ibadarka kada ya shiga tsakaninka da Allah kada wannan abu ya hana ka bin Allah kada wannan abu ko meye harkar kasuwanci ce ka je ka yi ta ka nemi duniya kamar ba za ka taɓa mutuwa ba amma fa kada ta mantar da kai lahirarka amma ka haɗa lokacin duniyar da lahirar da na ibadar duka baiwa duniya wannan babban kuskure ne shi yasa Allah ya ambaci waɗannan ya su masu tashi da daddare su yamun kiyamun laili su istighfari ya ce wal musafiri da bil ashar masu yin istighfari lokacin al-ashar lokacin sahur kenan na'am Allah لا إله إلا هو والملائكة لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز لحكيم نعم يخبر تعالى عز وجل أنه شهد أنه لا إله إلا هو وأن الملائكة وأولي العلم يشهدون كذلك شهادة علم وقامت على مبدأ الحضور الذاتي والفعلي وأنه تعالى قائم في الملكوت كله علويه وسفليه بالعدل فلا رب غيره ولا إله سواه العزيز في ملكه وخلقه الحكيم في تدبيره وتصريفه فلا يدع شيئا في غير موضعه اللائق به ubangiji subhanahu wata'ala ya ce shahidan wannan ita ce mafi girman shaida mafi girman shaida da Allah ya cikin littafinsa akan kuma mafi girman abin shaida da kuma manya-manyan wanda Allah ya kafa shaida da su tun daga kansa subhanahu wata'ala da kuma mala'iku da kuma malamai ahlul ilmi ma'abuta ilimi malaman da suka san aqida Allah subhanahu wata'ala yace shahidallahu Allah ya shaida Allah ya shaida ko ku shaida ko kar ku shaida ku mutane Allah ya shaida ya shaida me bi Allah ya shaida cewa annahu la ilaha illa huwa ay la ma'budu bi haqqin fil wujudi illa huwa subhanahu wa ta'ala Allah ya kafa shaida da kansa babu wanda za a bautawa da gaskiya a duniya sama da sai shi in ma kun shaida in ma kun san aqida in ma ba ku shaida ba in ma kun yarda in ma ba ku ba wannan shaida ta farko Allah yace shine shaida qul ayyi shay'in akbaru shahada qulillahu ce Allah shi ne menene wace shaida ce ta koli a duniya wace shaida ce wacce babu sama da ita ita ce shaidar Allah idan Allah ya ce ya shaida akan kaza duk duniya an kunki shaidawa ce shaidar ku shaidar ku ta zama ba ta da amfani in Allah ya shaida ko ku shaida ko kar ku shaida haka abin yake shaidar Allah ta shafa ta kowa shaidar Allah sama da ta kowa take Allah ya ce ya shaida a fage na ibada babu wanda za a bautawa da gaskiya sai shi shi ne shaida na farko a kan ilimin tauhidi saboda da shi ne saboda shi ne Allah ya halicci mutane wa ma halakul jinna wal insa illa liya'budun shi yasa a Imam bukhari a cikin littafinsa na Sahih al-Bukhari yayi wani babi babin da yake nuna cewa babin ilmi qabla al-qawl wal amal babin da ya kamata ka fara ilimi ka fara karatu gabanin ka yi ibada ko ka faɗi ibada ko ka yi aikin ibada sai kawo faɗar Allah maɗaukakin sarki fa'alam annahu la ilaha illallahu wasu firli zambika Allah ya ce fa'alam ka fara sani ka san mai me ake so ka sani a mataki na ilimi a mataki na ilimi na addini ka san la ilaha illa huwa kar ka dauki baka taba karatun addini ba sai ka ce yanzu bari ka dauki risala ko iziya ko ishmawi ka tafi wajen malami ya karanta maka a za ka dau wannan hada kuma da littafin tauhidi hada da usulin salasa Haɗa da littafi na tauhidi na aqida domin dukkan abin da zaka yi na ibada foundation ɗinsa da zai hau zauna ya zama daidai shine tauhidi idan ba ka da tauhidi ibadar kama ta zama ta iska ta zama haba'an mansura bata zama karɓaɓɓiya ba kamar ka ce za ka yi ibada babu tauhidi babu kyakkyawar aƙida kamar ka ce yanzu kana da kuloti amma za ka faro gini daga sama ya yi ƙas sai ka dire ka yi kwandishin amma daga sama za ka faro shi zai yi wannan ila zai yi ko ba zai yi ba ko sai dai ka yi daga ƙasa sai ka sa foundation sannan ka ɗora abin da kake son ka ɗora na bene na kaza kaza to foundation ɗin ibada shine tauhidi akan wannan Allah ya kafa shaida Allah madaukakin sarki cikin wannan aya yake faɗa yake ta shahidan Allahu Allah ya shaida akan ne Allah ya shaida an na cewa shi Allahu la'ilaha, ilaha illa da bi haqqin fil wujudi illa huwa sai shi sannan suwa suka shaida ta biyu yace wal mala'ikatu haka mala'iku sun yi irin wannan shaidar da Allah ya yi mala'iku sun shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah suwa ne ne shaida na uku ya ce wa ilmi malamai ma'abuta ilimi wanda suka san aƙira shi ne sa ce wa ilmi ƙa'iban bil wanda suke tsaye a bisa adalci suka san aƙida sai wato malamai suka ce wannan babbar daraja ce da Allah ya baiwa malamai ahlul ilm wanda babu sama da ita a duniya Allah ya ce shi ne shaida na ɗaya. mala'iku shaida na biyu ya ce malamai ma'abuta ilimin shaida na uku sun fito a cikin manyan mutane kenan abinda Allah ne ya ba da shaida sannan ya zaɓo mala'iku suka ba da shaida sannan ya zaɓo su a mutane na uku suka ba da shaida kasan tabbas sun samu wato babbar shaida da wannan shaida Allah maɗaukakin sarki mun ce dama tun farkon sura har zuwa inda za mu je ayoyi sama da tamanin Allah yana ruguza wani abu na me kenan ba a manta ba na me an manta eh? na annantakar isa yanzu ai wasu da tsara na jiran ne tawagar mutanen na jiran ne mutum sittin kamar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka zo suke da'awar isa Allah ne ko isa ɗan Allah ne ko isa da mahaifiyarsa da Allah alloli ne Inda Allah salisu salasa shi ne Allah cikin wannan amsa da Allah yake turo wa manzo yake gaya musu Allah ya ce a gaya musu shahidan lahu Allah ya shaida cewa annahu la ilaha illa huwa babu wani ilahu babu wani ma'amudin bihaq ko isa ko waye babu wani annabi da zai ce a bauta masa tare da Allah duk wani annabi da ya zo da manzo ya gayawa wanda ya zo gare su cewa su faɗai ta Allah da ibada su yi ɗa'a gare shi a matsayin manzo cewa shi manzo ne ce za annabi isa alaihi salam Allah ya kawo farfajiyar alkiyama da tambayoyi da tsayar da shi da tsayar da waɗanda suka allantar da shi ya kawo shi itibari ma sai ya ku kamar yadda abin zai kasance Allah madaukakin sarki ya nuna faifai na tashin alkiyama Allah ya ce wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah wa in ana zarce tusiru zaman ka tana ka karanta ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa kai wa'azi ka ga ya ummaka lanan da Allah zai tsaye Isa alaihi salam da Maryam ya tsaye da waɗanda suka allantar da shi ya tambaye shi a anta qulta linnas ko a wata qira'a a anta qulta linnas bil hamzatayn wa bi takhfif al hamza a anta qulta linnas kai ne kace da mutane ko kai ne ka faɗa waɗannan mutane ka ce musu su riƙe ga kai da mahaifiyarka alloli koma bayan Allah Isa alaihi salam kafin ya bada ansa sai ya ce me subhanaka aikin tanzihan laka ya Allah sai ne tsarkake Allah domin duk zunubi a duniya bai kai zunubin shirka ba kai wa Allah kini kai wa Allah kishiya ka mutu akan haka Allah ya ce ba zai gafarta maka ba duk wani zunubi Allah zai iya gafarta shi ga bawa in ya ga dama amma banda na shirka domin babban laifi ne a wajen Allah laifin da sama ta nemi a bata dama ta ruguzo wa wanda ya yi shi ƙasa ta nemi a bata dama ta tsage ta haɗe wanda ya yi shi manyan duwar wasu suka nemi a basu dama su matse su darka ke wanda ya wannan laifi na shirka saboda munin laifin ta kada samawa ya tafattar na birhu watan shakul ardu wata hirrul jibaru hadda saboda mai an da aunin rahmani walada an jingina wa Allah da Allah ya ce wa ma yan bagilin rahmani an ya tafi da walada mai Allah zai yi ɗa Allah ba shi da buƙatar ɗa ba gajiyawa a tare da shi ba mutuwa ba tsufa ba shi da farko ba shi da ƙarshe dalilin da zai sa a buƙaci ɗa gajiyawa ko gane ko mutuwa ko tsufa ko ne duk sun kori da Allah subhanahu wa ta'ala a asali ma a wata aya ya sifanta kansa ya ce la ta'khudhuhu sinatun sai ya ce wala nau ba ya kama shi bare bacci sai da aka kore gargaɗi bare bacci kaga kai sai ka ce ina ɗan gyangyadawa kafin ka zo ka kwanta kai bacci Allah wannan ya koru gare shi gargadi ko bacci sifa ce ta tawaya sifa ce ta gajiyawa dan haka idan bacci ya dame ka ya gallabe ka ya wato ya yi maka yawa sanda zai zo wato ya kwashe ka baka sani ba dan haka sai ya zama malamai suke cewa da bacci da mutum gangan cikin mutum da bacci wa yake tuka wani bacci yake tuka gangan cikin mutum ko gangan jiki ce take tuka bacci saboda ne saboda sanda ya zo duk girmanka duk tsufanka duk carbanka duk rawaninka duk takararka duk kaza kaza naka sanda zai fashe kai fige ka a ji kana nishari ka tafi baka sani ba sai ka ce wallahi bacci ne ya fizge ni. ya fizge ka ya tafi da kai kai ma ka fizge shi ma diyacce ba ka son san ka yi shi sai ya zo amma kuma in bai so zuwa ba ka kake son ka yi shi sai dai kan ka yi ta caji ya ta tafasa Ka yi ta mulgina ta abin da kake so ka yi ta tunani ka yi ta meye ka sha ƙwaya a yi maka allura ka sha banalin ka sha bakalin ka sha tattalin ka hau duniyar sama baccin ba zai zo ba saboda shi sai ya ga dama bai ga dama ba don haka bacci idan ya zo dole ka yi likimo dole ne bayan yana maka Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya ya kafa wannan shaida da kansa subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa da ahlul ilmi akan wato tauhidi ana gaya waɗanda suke da da'awar allahntakar isa ga da lamarin yake ubangiji ya ce la ilaha ya sake maimaitawa la ma'abuda bi haqqin illa huwa azizul hakim sai shi subhanahu wa ta'ala al-azizu shine mabuwayi ba abin da ke buwayar Allah ko ya gagare shi sai abin da bai hukunta wa kansa ba ko bai ƙaddara ba ko bai shar'anta ba amma ba abin da ke gagararsa al wanda Allah baya yin abin da ba hikima da abin da Allah ya akwai hikima a ciki ko mun gane ko ba mu gane ba sai kuma Allah ya tabbatar wa ce me inna din وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب akwai lokaci ko lokaci minti biyu a make cikin minti biyu nan sai a shara a guje a tafi a koshi ke to sai wa a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi lafiya da zaman lafiya

da haka kake son ka musulunta ba wanda ya ce ka musulunta dole ba ko za ka musulunta dan Allah ko eh. haka ne haka ne to zan faɗa abin da zan faɗa sai ka faɗa da kana wani addini eh ni daga dogo ke yaron firamare eh da kana yin kiristiyaniti ko ba ka yi eh, ba ka an ah? ba eh ba na zuwa to za ka ce ashhadu ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah yanzu ka shiga musulunci ka ce ka yadda ba abu abun bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da wannan ka yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah daga yau za ka yi sallah ka yi azumi wato za ka je wanda suke tare da kai sai ka je su ka ruwa ka wanka in ka samu hali ma ka yi aski ka aske gashin kanka sannan kuma wato daga gobe ka tashi da azumi azumi ka ga yanzu wata ne na azumi ana yin azumi wanda ake farawa wanda suke tare da kai su gaya maka lokacin da ake yin sahur ka ci abinci na sahur da niyyar azumi na farilla zuwa ga tashin azumi sai gobe da magaruba wannan shi ne abin da za ka fara a kan yanzu ko kana da walsa ba ka da walsa ba. to sai ka yi azumi za ka yi azumi gobe waɗanda suke tare da shi ko suka zo tare da shi sai su gaya masu sauran abubuwan da ya kamata ya yi da ya kamata ya sallah da kuma yadda za a koyar da shi matakai a hankali a hankali da yadda zai karanta fatiha ya yi sallah da kuma wato yadda zai fara aiwatar da ibada waye ya zo tare da shi wanda ya zo eh kai kaɗai ne ka zo to ba wani can ka ce kana tare da musulmi eh, eh to inda kake tare da musulmi sai ka biya musu ka musulunta su koya maka musulunci yanzu za ka je ka yi wanka kai suka samu ruwa ka yi wanka ko? eh suna mai sunanka jaron me kake so da sunanka sani Sani. to sunanka muhammadu sani ba jaron ba muhammadu sani sunanka ba da Allah ma da wata za su zai ta yi wanda a wani ya faɗa kuma ya sa tare da shi cikin wanda Allah ya الله وبركاته عليه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعلنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين وتب علينا